yau sama da watanni biyu kenan da kayayyaki suka bar shigowa daga jamhuriyar benin zuwa nan cikin najeriya hakan ko ya biyo bayan kare dokokin kasa da kasa ne da jamhuriyar ta benin ke yi kamar yadda shugaban kwastan na kasa alhaji abdullahi dukwande inda ya shaida wa manema labarai a nan birnin eko shugaban na kwastan ya ce bai yiwuwa kasashen biyu su sa doka amma kuma ɗaya daga cikin su ta noke tana yadda ta ga dama ya ce muddin jami'an jamhuriyar benin ba doka suka bi ba daidai da yadda aka shata to har kullum kofar fito da kayayyaki tsakanin najeriya jamhuriyar ta benin zai ci gaba da zama dilim ne ga da alhaji duk wanda da abin da yake cewa abin da ka'ida ta ce idan kaya sun shigo a benin za su taho najeriya dan benin kada ya karbi sisu kobo na dan najeriya ya tattara kayan ne ya kawo ma customs yan benin ba su sai a bari kaya suna shigowa ta inda suka ga dama ana buge officers ina ana kashe su yasa na hana idan sun bi ka'ida za mu bi ka'ida in ko ba su ka'ida ba na gaya ma minista da president a yi a mitin a benin in ba su jima mu rihe bodai sai dai da aka ce masa bai ganin hakan na iya shafan dangantakar najeriya da jamhuriyar benin kuma za su ga kamar cewa ana musu bita da kulle ne a nan ko sai amsa da cewa to bita da kulle san bari mu a kashe mu ai mutake mu bita da kulle tunda bata bi ka'ida ba wake daidai mu da muka ce ai ka'ida ko su da suke bin ka'idar da bata kamata ba ai wanda bai bi ka'ida ba shi ke bita da kulle saboda me saboda ga abin da aka shata a duk duniya ba wai najeriya ba duk duniya ga abin da aka ce me yasa ba su yi matogo haka nan me yasa ba su yi magana haka nan me yasa suke mu Najeriya kadai sai dai lokacin da yake ganawa da masu fiton kayayyaki su ma sun koka akan yadda wasu jami'an na kwastam ke tsare musu kaya wasu amma su kwace musu kayan bayan sun biya harajin da ya kamata su biya a nan ko sai Alhaji Abdullahi Diko inda ya ce yanzu mun ba su lambobi guda uku kuma waɗanda ke rike lambobin nan ba su bacci duk wanda muka kama kan hanya ya tsaye da kayan da muka saki ya ban kwana da wannan aikin sai mun kore shi kuma sai mun nuna shi a talabishin cewar shine dan hana ruwa gudu a Najeriya sa'annan in ya karbi kuɗi mu kai shi kotu. Shugaban na kwastam bai kammala jawabinsa ba sai da bayyana farin cikinsa na ganin yadda hukumar ta karɓo aikinta daga hannun kamfanonin nan na ƙasar waje da suka share sama da shekaru talatin da 35 suna tatsan Najeriya. Ya ce mai da wannan aiki ga hannun hukumar ta kwastam ba karamar nasara ba ce domin ko masu wannan aikin sun daɗe suna cin karansu ba babbaka domin ko gwamnati na biyan su ne ko sun yi aiki daidai ko da ko aka akasi aka samu. Ladan Ibrahim Ayawa, Murya Amurka, daga Lagos a Najeriya.